إذ wa لأبيه maza ta تعبدون yayin da ya ce wa babansa da mutanensa masu yin shirka yana mai zarginsu me kuke bauta ma koma bayan Allah